na dawowa bakin darussanmu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi na jawabul kafi ko kuma adda'uwar dawa da bayan dogon hutu da muka yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wadda muka gabatar da wadda kuma za mu ɗora Allah ya ba mu ikon dogewa har zuwa ƙarshen rayuwarmu can ba na manta ba kafin mu tafi wannan hutu mun gabatar da darussa kusan guda arba'in a cikin wannan littafi mai albarka to idan darussan arba'in ne ba su wuce arba'in ba zai zama yau za mu shiga darasi na arba'in da ɗaya a mun karanta fasali wadda ne fasalin da muka tafi hutu a kansa da aka mishi take da la'anu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil ustad wato la'ana tsinuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi game da waɗansu daga cikin wadda suka doge akan saba ma Allah daga cikin irin waɗannan mutane akwai wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mishi daga cikinsu akwai maciyar riba da mai ciyar da riba da wadda suke shaida a kan riba dogon hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata waɗansu nau'uka na mutane da kuma su da kuma cewa duk wadda ya samu kansa a cikin waɗannan laifuka to Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi wadda daga ƙarshe wa akbara anna man ashara atihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anuhu duk wanda ya nuna dan uwansa da makami ya dauki wani makami ya nuna dan uwansa bindiga ce wuka ne mashi ne takwabi ne ya nuna ɗan uwansa da shi mala'ikun Allah suna tsine mishi wa la'ana man sabbat sahaba sannan Allah ya tsine ma wadda ya zagi sahabban annabi wadda wannan shine gaba da muka kwana a kan shi yana daga cikin mafi haɗarin abu da mutum zai samu kansa a ciki a ce ya wayi gari yana suka ko zagi ko faɗin waɗansu miyagun maganganu akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yau fasalin da za mu tashi a nawa bugun an yi mishi take da la'anullahi ta'ala lil usati a wani kuma za ku ga an sa man la'anahullahu wadda Allah ya la'ance su wato kamar an kasa la'anar gida biyu ne wadda muka ambata a baya za ku ga kusan duka la'ana ce tsinuwa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi waɗanda suke aikata waɗancan laifuffuka da muka karanta mun fahimta ko to wannan kuma da zamu shiga la'ana ne da Allah subhanahu wata'ala ya la'anci masu aikata irin waɗannan laifuffuka da mu ambata وقد لعن الله في كتابه حقيقة الله سبحانه وتعالى أشكل لساتنس القرآن يا man afsada fil ardi wadda yayi karna a bayan kasa wadda ke ta karna a bayan kasa wa a rahimahu ya kuma yanke zumuncinsa domin dama waɗannan laifuffuka galibi Allah na ambatansu a cikin alqur'ani tare ne ta karna a cikin a bayan kasa da kuma yanke zumunci jama'a mun fahimta ko Allah ya la'anci mai yada barna a bayan kasa wadda aikinsa yada fasadi miyagun laifuffuka miyagun ayyuka bai taƙaita a kansa ba sannan yana yada abin a bayan kasa yana yada abin a cikin mutane yana tallan abin yana kai shi inda bai je ba yana yin shi a inda ba a san shi ba wadda ke aikata irin waɗannan miyagun ayyuka na yada barna a bayan ƙasa yanke zumunci Allah ya la'ance shi a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum Allah yake ji kuke yi kuna tsammani don kun juya baya kun ce karna za ku yi a bayan ƙasa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u kun, kuna ganin kun kansar da kanku cewa za ku yayyance zumuncin ku ne yana ɗaya daga cikin abinda aka wajabta ma kowane musulmi da ya imani da Allah ne kiyaye zumuncinsa domin shi zumunci Allah ke kula shi ba mutum mutum ba shi da zaɓi akan zumunci kowa yakan wayi gari ne ya gan shi da zumuncinsa babu wanda ya sa hannun kannansa a zama kannansa kawai kashin wayi gari ne wani kaninka ne ba da zafinka yake zama kaninka ba kakan wayi gari wani wanka ne wacce yarka ce ba shawara da kai aka yi kafin aka zama da shi wanka ba ba shawara da kai aka yi kafin aka zama da ita yarka ba babbanka ba shawara da kai aka yi zama babbanka ba kai ma ka tashi ne kawai ka ga babbanka babbanka ne ka tashi ne kawai ka ga gwaggonka gaggorka ce ka ga innarka innarka ce mun fahimta ko ba shawara Allah ya yi da bayi kafin ya kulla zumunci a tsakaninsu ba wata hikima tashi ya sa yayunka suka zama yayunka ƙannanka suka zama ƙannanka ba tare da an yi shawara ba to duk wanda ya yi yunkurin yanke wannan abin da Allah ya kulla din to Allah na la'antar jama'a mun fahimta ko Allah ya ce fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah ya ce kuna tsammani don kun juya baya kun ce za ku yada barna a bayan kasa kun ce za ku yanke zumuncin ku Allah ya ce kuna ganin ba za ku haɗu da Allah bane Allah ce ulaika allazina la'anahumullah waɗanda suke yada barna a bayan ƙasa, waɗanda suke yanke zumuncin su Allah ce irin waɗannan Allah ya la'ance su Allah ya tsitsine musu albarka fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ama absarahum Allah ya makantar da basirarsu ba idan ne baya gani ba amma dai gani ne wadda ba zai amfane su Kuma an fahimta? a cikin suratul ra'd ma yake cewa wallazina yanquduna ahadallahi lalle waɗanda suke warware alƙawarin Allah yarjejeniyan da ke tsakanin su da Allah na za su bauta ma Allah a bisa tauhidi wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi suke warware alƙawarin Allah bayan kullashi bayan sun dauki alƙawarin ma Allah wa yaqta'una والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض sannan suke yayyanke abinda Allah yayi umarni a sadar da shi na zumunci suke yada barna a bayan ƙasa Allah ke ulaika lahumul la'anatu to irin waɗannan la'anar Allah ta tabbata a kansu wa lahum su'ud sannan kuma suna da mummunar makoma ita ce wutar jahannama a ranar alkiyama jama'a mun fahimta kuma shine yake cewa وقد لعن الله في كتابه حقيقة الله يا لأنت أتشكل للتافنسة من أفسد في الأرض ودي برنا أباين كسا وقطع رحمه يينك زمنتنسة أكانيش الإنقوانسة وآذاه يتوتد الله وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوتد من زن الله صلى الله عليه وسلم ودي أيكت هكا شيما الله يا لأنتيش mun gane ko waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hadisul qudusi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce yu'zini ibn adam Allah yake dan adam yana cutar da ni dan adam yana cutar da ni ya subbu tahara dan adam yana zagin zamani yana zagin canzawan abubuwa wa ana jaharu bi ma'ana ana mudabbiru jahara wa musarrifu Allah yake kuma wannan zamanin ni nake jujjuya shi Allah yake ni nake canza shi biyadil amr Allah yake duk al'amarin hannuna yake kallibul layla wan nahara ni nake juya dare ni nake juya wuni jama'a mun fahimta to wannan zagin zamani wannan zagin lokaci Allah ke ɗan adam yana cutar da ni Allah ne cutarwan Allah ke ya subbu dahar yana zagin zamani yana baƙaƙen maganganu wa zamani wa ana kuma ni ne zamanin ma'ana ni nake jujjuya zamanin biyadil amr domin duka al'amuran a hannuna suke kallibin laila wan nahar Allah ke ni nake jujjuya dare ni nake jujjuya wuni jama'a mun fahimta zamani idan an ce zamani shi ma halitta ne daga cikin halittun Allah Gare da wuni halitta ne daga cikin halittun Allah saboda ka idan mutum ya zagi zamani malamai suka ce dole ya ɗauki matsayi ɗaya ko dai yadda zamanin ya juya a aƙidarsa yana jin cewa zamanin shi yake canza kanshi da kanshi to idan wannan ita ce aƙidar mai zagin zamani suka ce to yayi shirka da Allah domin ya sanya ma Allah kishiya domin zamani shi bai isa ya canza kansa da kansa ba sai idan Allah ya canza shi tsarin da Allah ya bashi a tsarin shi ma yake gudana to idan ya ɗauka zamani shi kansa yana da ta'asiri ya canza kansa da kansa ya gudanar da kanshi da kanshi to yanzu an samu abubuwa biyu masu gudanarwa da Allah da zamani kaga ya fada cikin shirka da Allah suka ce idan kuma mutum ya yarda cewa zamani da juyawan zamani Allah ke gudanar da shi to duk bakar maganar da ya faɗa akan zamani ai tana komawa kan wanda ya juya shi a yadda ka zage shi jama'a mun fahimta kamar a zagi mutum ne baki kamar a zagi mutum a ce mai katon kai to dole wanda ya zagi katon kan ya ɗauki matsayi ɗayan biyu ko dai mai katon kan shi ya yi kansa da kansa kato ya sa ka zage shi to idan kayar da shi ya yi kansa kato kaga shirka da Allah ne domin ka tabbatar da akwai wani da yake iya halitta bayan Allah idan kuma kayar da Allah ne ya yi wannan kan katon kuma ka faɗi bakar magana a kan katon kan to yanzu bakar maganan yana komawa kan mai katon kan ko kuma wadda ya yi katon kan wadda ya yi katon kan kaga bakakin maganganunka za su koma kan mahaliccinsa ne jama'a mun fahimta Allah yake to irin waɗannan maganganu cutar da Allah ne ba kuma cutarwa irin cutar wanka ba domin shi Allah babu wani abu da bawa ke siffanta da shi da ya yi kamance kamanceceniya da Allah ma'ana dai bayi suna faɗin maganganu da Allah bayi su suna aikata ayyuka wadda Allah bayi su bayin Allah mun fahimta والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الله يسي ودن دا سكي تشوتر دا الله ودن دا سكي تشوتر دا منزل الله صلى الله عليه وسلم الله يا لأنتيسو wannan la'anar ita ce malam yake magana a nan wa la'ana man azahu ay man azallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya la'anci wadda ya cutar da shi wadda ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi ba mun karanta ayan ba wallazina yu'duna Allah wa rasulahu waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya la'ance su a duniya da lahira a duniya la'anannu ne a lahira la'anannu ne wa a'adda lahum azaban muhina sannan Allah ya musu tanadin azaba ta walakanci a ranar alkiyama Allah ya mu wala'ana man katama ma anzala Allah subhanahu wa ta'ala min al-bayyinat wal huda sannan Allah ya la'ani wanda ya koye abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na bayanai da shiriya ma'ana ya koye gaskiya yana daga cikin waɗanda Allah ya la'ance su ya ne musu albarka shine wanda yake koye gaskiya domin Allah ya saukar da wahayi ne na alkur'ani da sunna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ama mutane bayani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ya mun saukar maka da littafi ne don ama mutane bayani na abin da aka saukar musu kai kuma in ka rufe wannan gaskiyan to rufe wannan gaskiyan tana daga cikin abin da take jawo mai karantarwa ko almajiri ko malami la'anar Allah ta sauka a kan shi jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani yake cewa innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun Allah yake lallai waɗanda suke koye abinda Allah ya saukar Allah ya saukar da alkur'ani ya karantar da bayinsa tauhidi ya saukar da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an karantar da bayi tauhidi da shara. wani sai ya zo ya ɓoye wannan abin da Allah ya saukar Allah sai ce innal ladina yaktumuna ma anzalna lallai waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar min al-bayyinati wal huda na bayanai da shari'a min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun yi bayanin sa wa mutane a cikin littafi an fitar da hukunce-hukuncen an fitar da hukunce-hukuncen a fili wani sai ya rufe Allah ce ula'ika irin waɗannan masu koyewan yal'anuhumullahu Allah na la'antar su wa yal'anuhumul la'inun masu la'anta su masu la'antar su illal ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu sai dai waɗanda suka tuba bayan sun yi wannan katobaran suka zo suka gyara suka yi bayanin abin da suka koye fa inna allaha gafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin nan kuma ai sun gyara ko Ko da ka koye gaskiya yana daga cikin abin da ke mega mutum la'ananne shi yasa idan malami ya zama yana daga cikin ɗabi'arsa ko al'adarsa amfani da ayoyin alkur'ani ko hadisi don biyan bukatarsa to kaga tun da shi ba annabi ba ne ai dole ya kwafsa tun da shi zai yi daidai zai yi rashin daidai idan ya dauka kuma dole aya da hadisin nan su bashi kariya to ko rashin daidai yayi zai yi amfani da su domin su bashi kariya kaga kuma zai canza ayoyin Allah to sai ya fada cikin wannan halaka shi sa idan karantaswa malami ko almajiri idan yake gaskiya lalacewar ta kan fi lalacewar kowa muni rashin albarkarsa ta kan fi rashin albarkar kowa muni ba tsinuwa na Allah ba ka kalli kowa kawai in ta tsine wa mutum ka dubi yadda yake tsircewa to balle kuma a ce Allah ne ya tsine wa mutum kaga ai dole zai shiga halin ni kai kawari da Allah ya ɗauka da waɗanda ya ba su ilimi وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه Allah ya yi yarjejeniya da waɗanda aka ba su littafi aka ba su ilimi shine za ku yi wa mutane bayani tsakaninku da Allah wala taktumunahu ba za ku koyi ba kuma suka ɗauki wannan alƙawari yana daga cikin abin da ke jan la'ana wa mai karantaswa ko ɗalibi shine ɓoye gaskiya ɓoye gaskiya kuma tana da sifofi da yawa na farko ita gaskiyar ita gaskiyar idan ka ɓoye ta ka ƙi ka bayyanar da ita to kaga kai ke ai mutum nan kan ya shiga cikin la'ana sifa ta biyu nan kuma ba ta ɓoye ba ne ka ƙi bayyanar amma sai dai ka yi ma ma abin ta yadda ka kautar da ma'anan Da tsoron abin da aka saukar da shi nan ma ga aika kawai ne tun da bayanin da ake so ya fito ai bai fito ba wani bayani ne daban ya fito to wannan shi ma yana daga cikin ɓoye gaskiya wadda Allah ke la'ana a kan shi abin da ke wajibi da dukkan wadda Allah ya ba shi ilimi shi ne bayyanar da ilimin yadda Allah ya saukar da shi ala muradin layi ala muradin layi. sallallahu alaihi sallam yadda Allah ya saukar da shi yadda Allah ke nufi da ayoyinsa yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ke nufi da abin da ya faɗa haka ake faɗa haka ake bayani abin da kawai ake bukata shine a samu uslubi mai kyau tsari mai kyau wajen yin bayani kuma an fahimta ko amma ba da a boye ba da a gaskiya ba sai dai yadda kuma za a bayyanar da gaskiyan nan kuma ana so a bayyanar da ita ta fiska mafi dacewa ta hanya mafi dacewa yadda za a tinkari mutane da gaskiyar a duba hanyar da za su yi kyakkyawar fahimta ma abin da aka zo da shi kuma mun gane shi ne ma'anar udu ila sabili rabbil hikima wal mau'izatil hasna saboda karkace kuma to tunda an ce ayi ayi bayani kawai ka tashi ka haura wa jama'a jama'a mun fahimta a yi bayani dole a fito da gaskiya a bayyanar da gaskiya dole a bayyanar da gaskiya amma ana bayyanar da gaskiya ne ta hanyar da ta dace amma boye gaskiya yana daga cikin abin da ke tabbatar da la'anar Allah akan wanda ya boye gaskiya Allah ya ce wanda suka yi haka la'ana ta tabbata akan su sai wanda suka tuba suka dawo suka gyara suka kyautata to su Allah subhanahu wata'ala zai yafe su Allah ya samu dace Wala'ana la'ana man katama ma anzala Allah subhanahu min al wal huda sannan Allah ya la'ani wadda ya koye abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar na daga bayanai da kuma shirya. Wala'anan la'ana alladhina yarmuna al-muhsanati al muminati bil fahisha sannan Allah ya la'anci waɗanda suke jifan katangagun mata algafilat wadda suke rafkanannu ga barin zina ita a zuciyarta ba ta taba kawo zina a ranta ba sai ku jefe ta da zina ba ta taba ji don ta shiga wani hali na rayuwa baya daga cikin abin da ma ke taɗo mata wai za ta je ta yi zina wannan matan ko irin waɗannan matan sai kuma a jefe su da zina to wadda ke jifan irin waɗannan katantakkun mata gafalallun mata almu'minati muminan mata bil da alfasha suna daga cikin waɗanda Allah ya tsine musu albarka an kuwa mun fahimta wala ana Allah ya la'anci allazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jifan katantakkun mata tsararru algafilat sune rafkanannu gabarin zina rafkana da ganin zina shine zuciyarta baya kawo mata ma maganin zina al-mu'minat kuma mu'minai ne sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar alkiyama sun yi imani da dukkan rukunin na ranar alkiyama bil fahisha wani sai ya jefe su da albashi dan ba ku manta ba kuna jin shekaru biyu da suka wuce wani ya zo martani sai ya ce duk matar da ka ganta tana zuwa makarantar matan aure zina ake yi da ita ai ba kuma ta ba kaga ai ya sha tosa da fadi ai ya dauki lomar da ba zai iya hadewa ba yace duk matar da kaga tana tafiya makarantar mata to zina ake yi da su ba da wala umma illa billah to malam kai yanzu da kake cikin lafiyarka da hankalinka ko 'yan draman nan da kake ganin su suna fim yanzu kai ka sha toma kanka da faɗi ka ce duk wata wadda kake bin cikin drama ana zina da ita kai za ka iya faɗa kai za ka da wannan shaidan yanzu ko matan da suke zuwa coci ka ce duk wadda ka ganta a coci zina ake da ita kai za ka faɗa to shi a hakan yana faɗa ne da in zaɓa, amma kaga dai ai an tato kansa da faɗi Allah ya samu dace to Allah ya la'anci waɗanda suke jifan katangaggun mata kamammu gafalallu mu'minai da alfashi ai jifan mutum da zina ba ƙaramin abu bane ka jefi wata dubbina sai ba ƙaramin abu bane والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات lu'inu fi duniya wal akhirah Allah ce waɗanda suke jifan katangaggun mata falallu da irin zina mu'minai kuma a jefe su zina lu'inu fi duniya wal akhirah Allah masu jifan sun da zina din Allah ce Allah an ce su a duniya da zagira Sun ji inda la'anar aika ta a cikin ayan alqur'ani والذين يرمون المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات Allah ya waɗanda suke jiban gaggun mata gafalallun mata kamammun mata da zina Allah ya lu'inu fi duniya wal akhirah Allah an su a duniya da lahira mu yanzu kamar makarantar mu ta mata akwai bangaren azuzuwan da muka ware nan daga ɗan shekara 60 ne yayi sama jottawa ne kiya ajin kenan yanzu su ma duka zina suke zuwa su Allah ya samu dace an jifan wani da zina ba karamar musiba ba ce ba karamar musiba ba ce Allah a cikin alkur'ani yake cewa wallazina yarmuna almusanati ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الله يقول وقم دا سكي جيفا ماتا كتنغبو جزنا الله يقول أبولا ليس بولا لا تمانين تمانين ثم الله يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا الله يقول كما كرفوا ساكي كرفان شيدا سو هر أبدا يقول وأولئك هم الفاسقون الله يقول أنهم مثلا أي فاسقين bayan Allah mun fahimta wa ana man ja'ala sabilal na ahada min sabilil muslimin sannan Allah ya tsine albarka ma wadda ya sanya hanyar kafirai ita ce mafi daidai daga hanyar musulmai daga wani tsari na kafirci sai ya ga ai wannan tsarin shine mafi dacewa da zamaninmu a yi aiki da addini a kan wannan abin ƙauyanci ne ko ci baya ne to wadda ke da wannan aƙibar Allah ya la'ame shi jama'a mun fahimta alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i haula'i alladhina ahada min alladhina amanu sabila Allah sai ce ulaika allazina la'anahumullahu wa man yal'anillahu lan tajida lahu nasira Allah ce kai baka ga ba bi karatu ko sauraro baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda aka ba su wani yanki na littafi wani yanki daga cikin yahudawa yu'minuna bil jibt wa tabut Allah ce suna masu imani da gumaka da shedanu wa yaquluna lil ladina kafaru kuma suna ce makafirai wajen alakar su da kafirai haula illabina ahada min allabina amanu sabila suna cewa ai waɗannan kafiran hanyar su ta fi daidai akan hanyar muminai musulmai Allah ce ulaika allabina la'anahum Allah ikin waɗannan mutanen Allah ya la'ance su sai kuma Allah yace wa man yal'ani Allah duk wanda Allah ya la'ance shi falan tajida lahu nasira zaka taɓa sama mishi wani mataimaki da zai samar mishi da taimako ko kan gari ba jama'a mun fahimta ko duk lokacin da kaga wani abu na musulunci sai ka ga yanzu ai sa hijabi kauyanci ne ci baya ne ba zamanin da za a saka mishi hijabi bane kaga wani abu na shari'ar Allah sai kaga zamanin da kake rayuwa a ciki bai dace da wannan ba akwai wata hanya da kake gani ko wani tsari da kake gani shi yafi dacewa to wannan aƙidar kan dalili ne na Allah ya la'ance ka a sanadiyar ya kuma rayuwa ba za ta yi kyau ba kamar yadda muke rayuwa ne a cikin mu, yanayi da kuma waɗansu dalilai sun sa gashi nan muna rayuwa a ƙarƙashin waɗansu dokoki da ba na Allah ba ko dai saboda ƙasar da muke rayuwa a ciki ko ƙasashen da muke rayuwa a ciki wata ilba mu ne kaɗai a cikinta ba akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba kuma yadda musulmai suke da ruwa da tsaki haka waɗanda ba musulmai ba suke da ruwa da tsaki ba za su yarda a ce a zartar da hukuncin musulunci su ma a kansu ba kuma suna da ta cewa ko kuma kasashen waɗanda suke riƙe jagorancinsu ko linzaminsu ba su so a zartar da hukuncin Allah a ciki ko dai wani dalili daga cikin irin waɗannan dalilai da muka samu kanmu a ciki sai ya sa waɗansu dokoki su zo suna jagorantar irin ƙasashenmu to amma duk da haka a aƙidarka dole ka ji ba alƙur'ani da sunna su ne mafi daidai kuma su ne mafi adalci wa bayin Allah kuma ya zamna daga cikin burinka wata ran a ce alkur'ani shi ke jagorantar ka za ka ce to yanzu ai alkur'ani bai dace bai jagoranci a wannan zamanin ba to jin wannan akidan akan sa Allah ya la'anci mutum jama'a mun fahimta kana zaune a cikin wani tsari na larura da ya ajiye ku wannan wani abu ne gaban. to amma kuma dole ka kudurce a ranka cewa hanyar Allah hukuncin Allah shine mafi zama daidai wannan ka kukuta amma mun fahimta amma duk lokacin da ka daga wani hukunci na Allah wani hukunci na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga bai dace da garinta ba ko bai dace da zamaninka ba ko bai dace da ƙasanka ba ko bai dace da lokacinka ba akwai wani abu da ya fi shi dacewa a wannan lokacin to wannan akidan takan sa Allah ya cire wa mutum albarka jama'a mun fahimta wala ana man ja'ala sabilal kafirin ahada min sabilil muslimin annan Allah ya la'anci wadda ya sanya hanyar kafirai ita ce mafi dacewa daga hanyar musulmai ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يلبس لبسة المرأة والمرأة التي تلبس لبسة الرجل annan manzon Allah ya la'anci ya tsina albarka wa namijin da yake sanya tufafin mata kuma ya tsine wa mata da suke shiga irin shigan maza amma abin fahimta? la'anallahu la'anallahu mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir-rijal yace Allah ya tsine wa maza da suke shiga su yi kamanceceniya da mata kuma ya kine wa mata da suke kamanceceniya da maza malamai suka ce ba fa ya taƙaita ne kawai kan sa tufa ba hatta maganan mata ya zamde mutum yana kwaikwayon wani tsari na mata da ba a kai Allah ya halicce shi ba ko kuma su matan su dinga kwaikwayon maza tufafin maza sa kayan maza yanayin maza E to kaga dan daudu bai yi ba dan daudu bai yi ba annabi ya ce ku yi sauri ku fidda dan daudu daga cikin garuruwan eh Allah ya tsawoke ولعن Ra'ish, والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة سنن الله يا لعنتي wal murtashi. arrashi ne mai ba da cin hanci wal murtashi mai karɓan cin hanci arra'ish wa huwa alwasita fi rashwa shine wanda yake zama a tsakiya wanda ke kai kawo a bayar zai ce to ga fa yalla kai fa sai fa an bashi dan wani abu to arra'ish kenan ai ana yi ko shi ne dan kamishin cin hanci shi ne ɗan kamishin cin hanci ka je ka dawo sai ce wani eh da fa an ɗan yi kaza kaza kaza to kai kuma kai shawara da shi to nawa kake ganin ba a bayan jama'a mun fahimta yana daga cikin abin da ke durkusar da al'umma idan mun fahimci wannan hadisin da kyau idan aka ce ba da cin hanci Allah ya tsine mai bayarwa mai karɓa Allah ya tsine mishi mai hanya a bayar Allah ya tsine mishi kuma aka ce irin waɗannan mutanen su suka cika muku ƙasa tsinannu ya za a yi abin jirgi? ba zai yi ba ba zai yi ba ba zai yi ba wannan kawai zai baka hoton duk kasar da irin wannan cin hanci da rashawa yayi yawa in dai kasar ta yadda Allah ne ya yi kasar to kasan kasar Allah ba zai taimake ta ba da me yasa saboda masu gudanar da ita ko masu ruwa da tsaki a wajen tafiyarta jahala la'anannu ne to yanzu abinda za ka yi a rayuwa a irin kasashen mu bacin hanci a ciki ai ba su wuce a kirga su da yatsa ba ai ba su wuce a kirga su da yatsa ba masu tsare doka ba doka doka kar a yi laifi ba za su hana laifin ba sai su faki waye zai yi laifin saboda ya ba su wani abu ana ganin ka ka yi laifin sai ce a abin shi sai ya shiga e ka'ida idan mutum zai yi laifi ko ne shi ake kan yi laifi ga wani kayi ya zo ya shiga lungun gidanku wata kilomi zai sha ka ce kai bar nan kar ku ce bari mu bari tukuna sai ya shiga mu kama shi a shi Allah laifin ne bayi so yi, laifin ne bayi so yi. ba hukuncin yake so a dinga ma mutane ba a yi laifin don ku kuma sai kun bari an yi laifin to kun ga ai manufar da ta sa aka yi dokan ma ba ku kiyaye ta ba al'arrashi mai ba da cin hanci malamai suka ce kafin a hukunta abin da mai bayarwa ya bayar matsayin cin hanci ya kuma shiga ƙarƙashin wannan la'ana ɗin dole sai an kiyaye waɗansu abubuwa kamar haka abu na farko haƙƙinsa yake so ya karɓa kuma aka tilasta mishi da wannan abin ke eh, to abin da ya bayar ba cin hanci ba ne sai dai wadda ya karɓa shi ya karɓi cin hanci idan haƙƙinsa ne aka riƙe ya kamata a bashi aka ce ba za a bashi haƙƙinsa ba sai ya ba da wannan abin to ba da wannan abin a kan ya karɓi haƙƙinsa ba a ce mai rashawa ya bayar sai dai a ce an zalunce shi amma wadda ya karɓa shi ne ya karɓi rashawa idan wani abu ne ya bayar amma dalilin bayarwar saboda za a cutar da shi sai ya ba da wannan abin don kare kansa daga wannan cuta ko zalunci da za a mishin to abin da ya bayar ba a ce mai cin hanci sai dai wadda ya karɓa shi ya karɓi cin hanci ya karɓi wuta abinda ake cewa cin hanci shine da ka bayar kan da ba ka cancanta ba ko kuma abin ba hakkin ka bane abu ne ya kamata ka bilayi yi da kai saboda kana so kai kar ka bilayi sai ka bada wani abu sai aka ya da kai ka bada cin hanci wani abu ne lokacin ka same shi bai yi ba sai ka bayar don a baka to ka bada cin hanci wani abu ne ga yadda ya kamata ka bi ka'ida sai ka kika bi ka'ida sai ka ba da wani abu aka tsallake ka'ida a ba da cin hanci wani abu ne ka nema baka samu ba sai ka ba da wani abu don a baka ka ba da cin hanci amma inda haƙƙinka ne wannan abun sai aka hana ka haƙƙin to nan in ka bayar ba cin hanci ba ne ba mun fahimta amma wani abu ne da bukata ne kawai admission kake so sai ka ba da wani abu a'a ka bari ka nema a wani ko in ka ba da wani abu cin hanci ne amma idan takaddunka ne aka rike ko promotion ɗinka ne aka rike wani abu da ya shafi hakkinka ne aka rike nan sai aka nuna dole sai ka ba da wani abu to abin da ka bayar ba a ce mai cin hanci an cuce ka kuma Allah zai karɓa maka yin ranar alkiyama Allah zai karɓa ma hakkin ranar alkiyama kuma fa cin hancin saboda tsabar zalunci zaka samu akwai wanda baya ma son cin hancin sau nawa zaka samu su kansu ma'aikatan ba su son karba amma haka za a tilasta musu in kuma ya ƙi karba ɗin ma sai a mai sharri a ofis haka ne kuma abin da kake nema malam a rayuwa biya maka bukata ba a da ka karɓa abin wani ne zai biya ma bukata ai da zai biya bukata a ce kawai dai ka yi ta ɗauka ma kanka nauyi wadda zai zo ya dame ka wala anar rashi Allah ya la'anci mai ba da rashawa wal murtashi da mai karɓar rashawa ra'ish da mai kai kawo a tsakaninsu halin kamishon cin hanci kenan ko Allah ya sauke wala'ana ala ashiyai ukura gairi halihi, sannan Allah ya yi la'ance-la'ance a kan waɗansu abubuwa daban banda ma waɗannan ma waɗannan da muka ambata ma'ana malam ya kawo dai wadda ya kawo ne babin misali na waɗanda Allah ya la'ance su yace amma akwai daɗin waɗansu ababa da Allah ya yi la'ana ma a kansu abin da babin ke kira ko fasalin ke kira jama'a shine duk wani abu da zai zama la'anar Allah ta hau kan mai aikata shi ka ci wannan abu domin yakan ɗaiɗaita rayuwar mutum yakan ta rayuwar mutum yakan cire albarka a rayuwar mutum mutum yakan yi rayuwa babu kan gado mutum yakan yi rayuwa babu kan gado sai malam ya ce falaulam ya kun fi fi'il zalika illa riba fa'iluhu bi an yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatuhu lakana fi zalika ma yad'u ila tarkihi malam yace inda a ce babu wani abu a cikin waɗannan laifuffukan babu wani kamu ko wata azaba a cikin waɗannan laifuffuka da muka ambata illa rida'u fa'ilihi sai kawai yarda da mai aikatawa yayi bi an kuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu na ya kasance a cikin waɗanda Allah da manzonsa wa mala'ikatuhu da mala'iku suke la'anta mala yake la kana fi zalika ma yad'u ila tarki to a cikin hakan akwai dalili da zai sa ya bar wannan aikin in shi ne hankali kun gane magana kawai a ce idan mutum ya aikata wannan abu in an je lahira ma ba za a mishi komai ba amma dai yana cikin ajin tsinannu a wajen Allah malam yake to shi mai aikata waɗannan inda kawai ya taƙaita mishi ne akan cewa Allah ya tsine mishi har ya kamata ya gaggauta barin aikin domin ya fita daga cikin ajin tsinannu a wajen Allah jama'a mun fahimta malam yace inda ba komai a cikin aikata waɗannan ayyuka kawai sai kasantuwar mutum ya gamsar da kansa ya yarda cewa yana cikin waɗanda Allah ya la'ance su ana to ai ya kamata a ce ya bar wannan mummunan aiki domin ya samu tsira a rayuwar duniya da lahira kuma ya ɗauke wannan mummunan tambari a kan shi ɗan kuwa mun fahimta malam sai ya ce wa minha kuma daga cikin irin waɗannan munanan ayyuka daga cikin irin munanan sakamako da waɗannan ayyuka suke haifarwa hirmanu da'awatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan ana haramta mutum ya amfana da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa da'awatul mala'ikin wadda wasu mala'ika da kuma da'awar mala'iku kuma abu fahimta yana daga cikin sakamako da mai aikata waɗannan miyagun ayyuka yake fadawa ciki shine yakan haramtu gare shi duk addu'ar da mala'iku ce ma bayin Allah shi baya ciki addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummar shi baya ciki kuma ai mun fahimta wa minha daga ciki irmanu da'awati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai haramtuwar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan shi wa da'awatul mala'ika da kuma addu'ar mala'iku fa inna Allah subhanahu lalle Allah mai tsarki amara nabiyahu ya umurci annabinsa an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat ya nemi gafara wa mu'minai maza da mu'minai mata Allah ya umurci manzon Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat Allah ce ka nemi kafaran zunubanka da mu'minai maza da mu'minai mata ba Allah ya umurce shi nema mana gafara ba to kuma ya umurci mala'iku su ma su nema mana gafara to wanda ya afta cikin waɗannan munanan ayyuka baya daga cikin waɗanda addu'ar take shafarsa akwai babban asara ko babu amin alata wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace allazina yahmiluna al-arsha mala'iku da suke ɗauke da al'arshin Allah wa man hawlahu da waɗanda ke kewaye da al'arshin Allah biham da rabbihim suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna masu imani da ubangijinsu wa yastaghfiruna lil ladzina amanu kuma suna neman gafara da waɗanda suka yi imani da Allah yanzu ai kun ji ko allazina yahmiluna al'arsha mala'ikun da ke dauke da al'arshin Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya to wa man hawlahu da kuma mala'ikun da ke kewaye suke sansani suka yi sansani a gefen al'arshin Allah dukkan su allazina wa man hawlahu waɗanda ke dauke da al'arshi da wanda suke gefen al'arshin haka ne ko yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi hade da gode ma ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna masu imani da shi Allah wa yastaghfiruna lil ladina amanu kuma suna neman gafara ma waɗanda suka yi imani da addu'a rabbana suna ta ya ubangiji wasu ita kulla shay'in rahmatan wa ilma Allah ka yalwaci komai da komai wajen ilimi da rahama Allah iliminka ya kai kan komai Allah rahamarka ta kai kan komai Allah ta kai wata ita kulle shakin rahmatan wa ilma sai suka ce fagfir lillazi na tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba sun yi katobara sun yi zunubi sun yi mummunan aiki amma sun tuba Allah to Allah faghfir lillazina tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka bi hanyarka ba alqur'ani da sunna ba suka bi shiriyarka wajihil azabal jahim Allah ka tsare su daga azabar wutar lahira bai ba suna zaune yadda muke zaunen nan baka sani ba mala'iku suna can suna ta addu'a suna can suna ta addu'a Allah ka gafarta musu Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza Allah suna ta roƙon Allah to wanda ya fada cikin waɗannan miyagun ayyuka an haramta mishi amfanar shiga cikin wannan addu'a akwai asara ko babu to na farko dai abin da zaka karba ƙin rashawa ce ba ta kashe ma kishe ruwan talaucin duniya ba sannan an haramta maka kuma mafi girman rabo a duniya da lahira amin faktir lillazina tabu Allah ka gafarta mu waɗanda suka tuba wata da uta bilaka suka bi hanyanka suka bi tafarkinka wacce min azabar jahim Allah ka tsare su daga azabar wutar jahim a ranar alkiyama Allah ka sa muna cikin su Allah ka tsare mu daga wannan azaba rabbana wa adkilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka sanya su cikin aljannu gidajen aljanna aljanna ta zama allati wa'adtahum wadda ka musu alkawari cewa idan sun tuba idan sun gyara idan sun bi kafarkinka Allah za ka sanya su a gidan aljanna to rabbana ya ubangiji wa adkilhum jannati adnin allati wa'adtahum Allah ka shigar da su gidajen aljanna wacce ka alkawarta musu wa man salaha min aba'ihim da wadda suka kyautatu daga cikin iyayensu su ma suka yi addini suka yi tauhidi suka gyara wa azwajihim da matayensu abokan zamansu wa zurriyatihim da zurriyarsu innaka al azizul hakim Allah kai mabuwayi ne mai hikima kun ga addu'ar ai babbar addu'a ce to Allah zai ce wa mala'ikun su yi addu'ar kuma su yi da ki karba ne to ashe kenan duk aikin da aka ce idan kai za ka shiga cikin wannan tawaga da ake musu wannan addu'ar kuma ai ya kamata mutum ya zabura ya runguri wannan aikin ko kuma duk aikin da aka ce idan kana aikata shi ba za ka shiga cikin wadda za su ribaci wannan addu'an ba ai ya kamata mutum ya kaurace mu wannan mummunan aikin. waƙihi musayyi'at Allah ka tsare su daga munanan al'amura waƙihi musayyi'at Allah ka tsare su daga munanan sakamako ranar alkiyama kun ji addu'ar mala'ikun su ce wa man taqi sayyi'ati yawma idin Allah duk wanda ka tsare daga mummunan sakamako a ranar alkiyama haka ce ya kubuta a ranar alkiyama ya tsira a ranar alkiyama ayyukan da ya aikata ba su halakar da shi ba a ranar alkiyama kadira filtahu Allah hakika ta ji kansa ta mishi rahama addu'o'in da suke to abinda malam yake so ya kai mu zuwa gare shi shine duk wanda ya afka mu waɗansan karna shi baya cikin wadda za su mori waɗannan addu'o'i da mala'iku suke yi wa bayin Allah wakil musayyi'at Allah ka tsare su daga munanan ayyuka da munanan sakamako wa man take yau mai idin Allah duk wanda ka tsare daga mummunan sakamako har a wannan rana ta alkiyama a qad rahimtahu hakika Allah ka ji kansa wa zalika huwa al-fawzul azim wannan kuwa shine babbar rabo Allah ya rabotar da mu sai malam yace hadha du'aul malaikati lil mu'minina attabi'ina tabiina al-muttabi'ina li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce wannan addu'a da muka karanta a cikin alqur'ani du'aul malaikati addu'ar malaiku ne lil mu'minina wanda suke yi wa mu'minai hatta idina mu'minan da suka tuba daga miyagun ayyuka almuttabi'ina bi kitabillahi wadda suke bin littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma suke bin sunnar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jama'a ai mun fahimta ko addu'ar waɗanda suke shiga su ne waɗanda suka tuba yanzu ba mun karanta manyan laifuka ba waɗanda a sanadiyar laifukan Allah yana la'ana yana la'ana to addu'ar za ta shiga ne sharadi in ka tuba kenan in mutum na ci gaba da yi zai shiga cikin addu'ar faghfir lillazina tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wattaba'u sabilaka suka dawo suka bi hanyarka wa qihim azabar jahim Allah ka tsare su daga azabar wuta rabbana ya ubangiji wa adkilhum jannati adamin allati wa'adtahum ka shigar da su gidajen aljanna wadda ka musu alkawari wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim da wadda suka kyautatu daga iyayensu matansu zurriyarsu innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne mai hikima wa kini musayyi'at sannan Allah ka tsare su daga mummunan sakamako ranar alkiyama wa man taqi sayyi'at yawma idin duk wanda ka tsare shi daga ganin mummunan sakamako ranar alkiyama Allah ka tsare mu faqad rahimahu hakika Allah ka ji kansa wa zalika huwa al-fawzul azim wannan kuma shine babban rabo to kun ga ai addu'ar sai waɗanda suka siffanta da tuba suka dawo suka da hanyar Allah su ne suke shiga cikin addu'ar ko ba kowa da kowa ne zai shiga ba to abinda malam yake so ya ciki sai mana fasalin da shi shine dukkan waɗancan ayyuka sukan haramta wa mutum ya mori wannan addu'a jama'a mun fahimta malam yace allazina la sabila lahum ghayruhuma wadda ba su da wata hanya banda waɗannan guda biyu shine alqur'ani da sunna Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya fala yaqma'u ghayru haula'i malan yake karafa wani ya sa tsammani wadda baya cikin waɗannan da aka ambata allazina tabu wata ba'u tabilaka baya ciki mana ya ce fala ya tsama ugairu haƙulai kar ma wani ya sa tsammani kar ma fa ya yi kwaɗayi wanda bai shiga cikin waɗannan sifofin ba bi ijabati hadhihi da'awa cewa da a amsa mishi wannan addu'an shi ma zai shiga addu'ar mala'iku ina addu'ar ta kayyade wanda suke cikin ta mu tsoron Allah mu tuba duk abin da muke yi daga cikin abin da muka karanta mu daina mu gyara wannan tuba da gyarawa da dawo mu da dawowar mu mu ji hanyar daidai ita za ta sa mu shiga cikin addu'ar Allah ya sa mu dace إذا لم يتصف لم يتصف بصفات المدعو له بها domin bai siffanta da sifar waɗanda aka yi addu'an don ba domin waɗanda aka yi addu'an don su su waɗanda suka tuba suka gyara suka ga hanya ashe wadda bai tuba ba bai gyara ba ta kaga shi da siffanta da wadda zai shiga cikin addu'ar ba haka ne ko islam بصفات المدعو له بها من تستفان ده صفر ودي أكي الدعر سبور الشيبة والله المستعان Allah shi ne abin neman taimakonmu Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu to sai mu kwana a ƙarshen wannan fasali sai kuma sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk